البيان لا يجوز تأخيره أو مثل الحاجة bayani ba shi kamata a yi fiye da lokacin bukata don haka yanzu tambaya ta yi ta su da duniya na yana tambaya akan cewa wa inna mal in mutum ya samu kasarfa bai zuwa makaranta sai ya ɗauki cikin a in ka samu kasarfa ka zuwa makaranta ka ɗauki ilimi cikin kasar ko kana da rangwami saboda idan ka cimma inda ka buƙatar tambaya za ka tambaya shi kasarfa ko malami da yawa zai faɗaɗa bayani inda ya fara bayani ki da kai duk bayanan da ya yi kana da tambayar da haka sun wanda ya kasance ba su shahi bayanin da ya yi ba don haka shi ke ne kaga in ka zo ba malami in malami da ya ne kare sai ji to malam da dama in ya kai sai ki tuwa da kaza da haka wannan dai shi a ilimi manzo sallallahu alaihi sallama haka yan karantar haka kuma sahabbai su karantar haka tabi'ai su karantar haka karatu ya kama har zuwa gare mu karatu ba da kasa aka samu ne ba ana samun karatu da karatu ana gama da shiga karatu shi kasar san kasar da abuwa shi inda dai kawai abin da ka sani na kawai da aka karatu ko kuma ka koya ka iya ka fara iyawa to wannan babu komai dan ka ka saba ka sai dan ƙara ƙara gogewa ga abin da kake a cikin kasa da yana eh. ya samu zobin da yake sawa shi ma shi rubuta ma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka samu zobin da aka sawa ga hannu ka rubuta Muhammadu Rasulullahi saboda ni ai mun faɗi cewa ko kuma ka suna cewa in kana da gobe idan ka zo ce idan ka bi ismu laifo in ka da fiha ismu laifo na kada mu ila yau ka ce shi zuwa ga dama wannan gaba kewayi na daji kenan in kuma gida na sai ka ɗaya zobe kusa cikin aljihu in ka fi shi ka cikin yawa sai ina tambaya da ba cikin karatu ba eh. wani sadar da zumunta da ake magana to ita mace ta aure ya za ta yi sanar da zumunta za ta kasance aure yadda za ta sanar da zumunta tana da mijinta sai ta tambaye shi tana son shi kai ta gida inda ta kuwanta wanda yake ya san zumuntar sai ya zo shi kai ta ko shi haɗa ta da ɗan kamar da aka saba da nan ka sai ya haɗa mace da ɗan rakiya wanda ya kasance a nimface ne shi zo har wannan gidan idan an haƙa da kusa ya kusa gida shi ne sanar da zumunta ta mace aka gane cewa akwai wanda yake masani na da Allah don bai zama masani da ilimi ba shi malam kamar titi ki baka mai kuku wanda ya san san wani abu to ɗan aka ce shi diddif wanda mutum koyo da sani da to wanda bai san koyo da ibada ya ga ibada ko to amma ta ga ai yanzu kowa ne kowa ne za ka samu mutum shi na zuwa makaranta amma kuma da bai karanta ba ko in za ka shi in ka diba wannan alimu na da lafi ko da suka alimu da ilimi tun da bai zauna wa shi karanta shi ko aka ce wa ilimi ko eh? kuma ta suna da yawa ko kuma duk in ka diba mai yawancin mutane haka su za ka samu mutum ya san ibada shi amma ha bai da ilimi mai zurfi wanda shi ya zama shagarta da wasu na'am na'am tun da eh? aka ba kujera hanci ko eh. aka ba kujera hanci kun bai taɓa zuwa ba sai ya sayar duniya ya bukata ta yana gina gida ko kulla jambi ko ya hau ya hukunci shari'a aka wannan ba ya komai ga shari'a ba ya komai wannan ga shari'a ba ka za a ba ka da aka ba shi ba idan aka ba ka sadaka ko da ko da doki aka ba ka tafi jihadi wurin yaƙi ka fara ka dawo sai doki wannan ba dole da aka ba kujera hanci ba ba dole da aka ba kujera hanci ba an ce ma hajji ya waje ba gare ka in kana da iko ikon nan sun ka ce a tsarin ra'ida guzuri da abin hawa in kana da guzuri ka kana da abin hawa hajji ya waje ba gare ka amma in aka ba a kujera hajji kyauta ko kada ka ba dole na ka ba in ka sai ba a gare ka kan ka sayar kujera hajji ka ci zuwa haji. Ya. akwai saboda akwai da ake samu na wasu na ganin na suna ganin ba Allah ne sai kasance wasu sai su ga cewa in dai baka san Allah sama to baka san Allah wasu suna ganin cewa kuma da cewa ba a Allah ba ko su in ba haka na in ba haka ka fahimta to baka san Allah a wannan tambaya kusan jawabin zai waya a ba mu da lokaci na gyara ta amma dai za mu mafarki da tsoron Allah ya sani Allah da Allah ya sani Allah da babu don haka duk wanda aka ci ya san Allah to mai tsoron shi ne saboda wanda ya ci Allah ba zai ji tsoron shi ba an kiyaye wannan da tsoron Allah ya sani Allah da babu amma wannan tambaya ta bari ma'anar ta bari ba ta zuwa ba sai salati